Lamarin ya kwari ne a wani wurin da ke a nisan kilomita hamsin kan hanyar Tilaberi zuwa Ayoro, lokacin da malamin makarantar ke ƙoƙarin komawa ƙauyen da yake aikin malinta bayan da ya ɗauko kayayyakin karatun yara a ɗaya daga cikin ƙauyuka makwabta. Kamar yadda sakataren ƙungiyar malaman makaranta ta Sina Celebration Tilaberi Musa Mamman Muhammadu ya shaida min ta waya. Dama su sun kake basa son boko. Shi ma bara wani lokacin yake da ake ce mai eh, time to wannan ecole in bana ba nan karanta shi paske yan ta'adda suka ce sun hana a ba da karatu sai gwamnati aka doko shi aka kawo shi wanga lokol to yana nan yana ba da karatu jiya ne cikin daji aka aka gan shi shi ma aka kashe shi a nan ya mai kungiyoyin malaman makaranta sun bayyana alhini game da faruwar wannan al'amari mun kai la halidu shine shugaban kungiyar Sinasef ta malaman kwantaragi ta ƙasa baki ɗaya. To kun dai wannan abu ne da mu Allah wadar da shi tun e, wayancan kwanakin bayan nan watannin da sun ka shige mun haɗi cewa ai 'yan jihadist da ke nan ga zuwa cikin jihar nan e, suna nan ga kawo tashin hankali biskan yin rayuwa a makarantar boko a ƙasar Nijar. Sakataren ƙungiyar Sinapses Jaliri Labo na cewa kisan shugaban makarantar ƙauyen duk makani wani abu ne da ke nunin an shiga sabon babi a tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin tilaberi kasan da suka fara yi cikin jihar tilabiri ba su fara taɓa mushe ne ba da sun zo korar suke yi amma sai su kona duka wani aji da ke da kwai wani alli da ke da kwai wani eh, kayika da ke da kwai na rubutu to sai su kone su gaba da littattafan duka gaba to abin yanzu ya yi kamari ya kai ma ana kashe Eh, su mushani to mana yayi sosai ga iyalan shi wannan dan uwa mu abokin mu da Allah ya anshiran sun fi kan aikin shi a cewar mun kai halidu gudunmuwar malaman makaranta akan maganar ilimi ta kai matsayin da zai sa hukumomi su gaggauta ɗaukar matakan kare lafiyar waɗannan ma'aikatan ƙasa. Makarantar boko su ɗari da wa'an abubuwa da an karye kenan kun da kewa ana nan gai babban asara dukkan eh, samun ilimi a ƙasar mu Nijar. Muna fata da kewa gwamnatin Nijar zai ɗauki matakin da kar a samu irin wani abubuwan nan. Ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte da ke ziyarar aiki a yanzu haka a yankin Difa ya tabbatar da cewa gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen baiwa malaman makaranta kariya. Ban ji daɗi da irin wannan nan ya faru ba. Na samu labari a can gwamnan Tilibiri sun ɗauki mataki don su kare uh, duk mushinanmu da suke dajin nan don kar irin wannan nan ya faru. Kiran da zan yi ma mushina na su kwantar da hankalinsu mun ɗauki matakin da zai sa irin wannan ɗin da yardan Allah ba zai faru ba. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.